Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya jinkirta dawowarsa daga London bayan kammala hutunsa na shekara don kammala duba lafiyarsa. Minista Hadi Sirika ya ce ya gana da shugaban. Na gan shi mun zanna mun yi hira mun shashaye mun karanta jarida duk abin da ake a Najeriya ba abin da bai san yana faruwa ba. Kungiyoyin farar hula da na kwadago sun yi zanga-zangar rashin gamsuwa ga salon yaƙi da cin hanci a Najeriya da kuma korafin tsadar rayuwa. Fire the gas cutter! gefe guda magoya bayan shugaba buhari sun yi gangamin goyon bayan shugaban shugaban matasa magoya bayan apc a gombe ahmad kombani ya mara shugaban kwamitin riko na apc a jihar kaftin balaji birin martani da ya zayyana sanata danjuma goji a matsayin matsalar jam'iyyar a jihar wani bako daga wani jiha shine yake rike da ragamar riko na jam'iyyar apc an turo shi na ya gyara matsalolin da suke jam'iyyar apc a jihar gombe ba wai ya pointing din wani a matsayin shine problem ba al'umma jihar gombe bai mana adalci ba kuma bai yi wa shugabanninmu adalci adalci ba. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya nada tsohon dan boko Hakim Baba Ahmed a matsayin shugaban ma'aikatansa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban Tijjaniya a Afirka, Sheikh Dahir Usman Bauchi. da Mr. Mark Amani, shugaban kungiyar ƙananan kabilun Arewacin Najeriya, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga Sheikh Dahir Usman Bauchi. Assalamu alaikum musulmi da Kirista. Na samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankalin da za a samu tattalin arziki kyau zaman fitowa ta kyau muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya kowa ya rike nasa. Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba Kirista ba wani wani addini. sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ta Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata a cikin mutunci a cikin dattakutun da sunansu dattawa to a yi dattawa din wato a yi mutunci allah ya zaɓa mana ta gaskiya su da cewa idan arsalta haƙinan salatu fi idan ka kira mutum za ka aike shi ka gani shi hankali to ba sai ka ce masa ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi shi dama muhammadu buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan haka ɗin zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah ta taimake shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda yadda haka suke cewa a yi adalci cikin kowanne a duba cancanta dai wana fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiya da ya saba yi su kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu fada ko kuma su fulani in sun ga shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu akan shukar ya zama musu fada muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma akan murtali ka san ba haƙƙin ka bane murtalin an mashi don dabbobi su wuce ne ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanun ka cikin gonan mutane ba yi gona don a kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su yi su ci karmami wannan nasu ne ka a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lau kana rajulan da kana rajulan karima da hakuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa hakuri wani na sa hakuri da wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya hakuri ka su da cutan masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma ka su da cutar fulani su ne musu shuka akan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma Mr Mark Amani ya ce sai manya sun tashi haikan kafin a samu zaman lafiya Assalamu alaikum jama'a sarakunan da aka dura musu hakkin al'umma a matsayinsu na iyayen mutane to a gaskiyar magana suna da katon aiki a gabansu babu yadda za a ce kai ka ce kai ba basarake ne daga mai unguwa har zuwa ƙololuwa amma kowar lokaci ake hada baki domin a je a hallaka mutane sannan ana wannan dama sai ku fito wadansu su fito suna cewa an yi kaza da kaza wa da sauransu waye mutu waye tashi sai a yi maza a yi taimako irin ta gaggawa a yi sakin kwamiti domin a sasa cikin shin idan aka wayi gari ba ka da al'umma shugabancin shugabancinka sarautanka wa za ka shugabanta domin idan bala'i fa ta kai ta kai itatuwa fa mutuwa masu kinyi domin ciyayi za su fito su mamaye ko'ina da zaran kuwa ka ce ciyayi suka mamaye ko'ina ana banko wuta wallahi itatuwan nan gaba wuta zai ƙona su to saboda haka ni ina kira musamman gwamnoni da suka hana wa sarakuna sakat gwamnonin nan fa ku sani fa kufayen siyasa ne eh kufayen siyasa ne sai aka kai wani irin yanayi wanda dama ba ku da hanyar da za ku samu kuɗi sai dai ku yi ta ingiza rikici ku yi ta ingiza rigingimu sarakunan da kuka nannada saboda su rinka biya muku bukatunsu su rinka biya muku bukatunku ko sa musu takunkumi ba su isa su fito su yi magana ba ba su isa su zauna domin su tattauna da al'ummansu yadda za a samu ci gaba to gaskiyar magana in ba wata doka ba ce wanda majalisar tarayya da ta jiha ta shimfiɗa cewa ta taka wa sarakuna bulki to wallahi ku saka ma sarakuna ragama in ba haka ba ko ni ina kira duk gwamnan da har yayi kunnen shegu da wannan magana duk lokacin da muka ji kuna kiran sarakuna domin a zo a zauna lafiya wane ne sai kun je sannan ku rinka rubin su da ɗari uku uku ko eh, dubu ɗari hudu su sha mai a je a yi wane ne wane gaskiyar magana zancen banza ne zancen banza ne yawa domin abubuwan da suke faruwa kenan muna ji muna gani mun kuma sani kai akwai ma sarakunan da a yanzu maganin da nake ciki sun fi shekara goma sha biyar biyar a matsayin da aka nada su ba su ma da amfanin komai ma kace a matsayin su dama wai su sarakuna ne kai su ma ba ma biyan su to gaskiyar magana idan har an san muhimmancin sarakuna za su iya fito su taka rawan gani to gaskiyar magana a ba kowa yancinsa domin lokacin da abubuwa za su taso sarakunan nan daga mai unguwa a tattara su a zauna a gaya wa duniya gaskiyar magana. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.